بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha biyu ga watan ramadan shekara 443 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha uku ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin suratul munafiqun kafin nan muna da tambaya ɗaya ko biyu mai tambaya na wannan kamar ba tambaya ba ne jan hankali yake ba sai na faɗi kayanka da ya bata ba amma dai kar ya zama muna cigiya ne a masallaci sai yake jan hankali cewa mu ji hankalin 'yan uwa idan aka samu kayan mutum to a yi cigiya don a kai wa mai shi tunda zai yi abin akwai suna a jiki ko akwai hoto a jiki kaga yana da saukin samun mai shi to amma mu ce kaza kaza ɗin mu bayani akwai nau'an na cigiya mu kuma muna masallaci ne ina fatan ka fahimce ni wannan kuma tambayar sa ita ce menene dalilin da ya sa ɗan shege zai ci gado ko kuma ba zai ci ba menene dalilin da zai sa a ci gado abubuwa ne guda uku ko ko dai aure zai sa a ci gado ko ko kuma me abu uku ne abu uku ne ko dai aure ko dangantaka na haihuwa ko kuma dangantaka na 'yantarwa abinda zai sa a ci gado uku ne abinda zai hana a ci gado ma uku ne to a nan aure yana daga cikin abin da zai sa a ci gado to rashin aure fa zai hana a ci gado amma yace me yasa zai ci gado to gadon waye zai ci ba wanda zai ce maka dan shege zai ci gadon wanda ya zama sanadiyan zuwansa duniya ta wajen uba don ba a san shi ba amma ita uwa ba yadda za a yi a ce ɗa ba zai shiga don ya kamar ba tun da ita ta haife shi wannan shi ne sai dai kuma ɗan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba shin wanda ya zama sanadiyyar zuwansa in yake ɗana ne za a bashi kuma zai gaje shi misali an san cewa shi ne yanzu zuwansa duniya wannan matsala ce da an yi kai kawo sosai a asali malamai sun tafi akan cewa ɗa ba aure ne ya zama yanzu zuwansa duniya ba kowanda ya fito ya ce nashi ne babu gado tsakaninsu babu alaƙa tsakaninsu idan ɗannan na wani ne ma'ana matar tana da aure ne tukun nan ya zo a sanadiyar wani wanda ba mijinta ba wannan shi wancan dama ba da magana alwaladu lil firashi wa lil ahiri alhajar ta na firash mai firash kuma shine baba wanda ya aure matar to maganar ita yadda take ta yi zafi wanda ya zo ya ce ɗana shi ne ga matar da ba ta da aure ya ce na shi ne shi ya yadda shi ya yi aka hakame shi ta yadda yanzu wani lokaci in har mutum ya yi zinama za a ce wato in aka zo aka ce shi ne ya ba da cikin za a ce ya zo ya aure ta ko wani ma zai ce ya yadda zai aure ta to ya yadda ya aure ta dan nan kuma ya zo ne na gaba da fatiya ake cewa ko kafin aure cikin ya wuce sai aka zo malamai magabata in ka duba bayanansu yawanci sun tafi akan wannan mutumin ba uba ba ne ba za a haɗa su ba tun da ba hanyar shari'a ce zai zo ba saboda haka ba zai ci gado ba ba wanda zai ci don wani to amma idan mutum ya zo karin fitar da wannan bayanin don malaman da a sheik mamar misali wasannin rahimahullah yana daga cikin wanda suka yi munafisan wannan kadiyya shekul islam ibn taymiya ya kawo a fatawal kubra wannan mas'alar shehu samin ya yi tafsil na magana to amma kullum idan magana ba a yi wa mutane a lokacin da sun shirya su ji magana su fahimce ta ba idan aka gaya wa mutane magana za ka zama rigima a gare su saboda haka mu bar wannan maganar ana ina ganin ya fi Allah dai rufa mana asiri kuma mu gode wa Allah da muka zo duniya ta hanyar aure za mu tashi a cikin suratul munafiqun ko a farko muke na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون wannan sura kamar yadda muka yi bayani a jiya an kira ta da wannan suratul saboda bayanin halaye na munafikai a cikin wannan surar kuma surar a Madina ta sauka kuma ayoyinta guda goma sha ɗaya ne ta sauka bayan suratul hajj kafin suratul mujadala kuma wato abin da ya faru an kira ta da wannan suna suratul munafiqun saboda halaye da abubuwa da su munafikai suka faɗa kuma suka aikata za mu ji su a cikin wannan sura muhaƙiƙun cikin malamai gami da wannan sura suke cewa ta sauka ne akan wato bani musfalik wato gazuwa na bani musali lokacin ne wannan ayar ta sauka akwai ruwa da suke nuna cewa ta sauka ne wato a gazuwatu taboka amma wannan magana tana da rauni kuma wannan sura ta fito mana da irin kalamu da munafakai suke yi wani lokaci mutum zai koyi da irin wannan magana alhali shi ba da munafircin to amma ya san cewa magana ce ta munafikai to wajibinsa shine ya tuba ga Allah ya gyara shi yasa muka ce akwai sifofi na munafikai wanda zamu yi magana kaɗan ko wasu mun taba su a cikin bayanin da ya gabata daga cikin sifofin munafikai akwai rashin lafiya ta zuci fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada suna da rashin lafiya a zuci na cewa kullum bukatar su akan addini ba ta biya tunda ba alkhairi suke so ga addinin ba sannan kuma kullum munafiki barna yake so yi a bayan kasa to idan kana da gaba da addini ko kuma kana jin haushin wani abu na ci gaban addini to kai munafiki ne idan kana so barna ta dinga yaduwa cikin mutane ba alkhairi ba to kana da siffa ta munafikai wa idza qila lahum la tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslimun sannan kuma wauta safaha mutum ya ɗauka cewa shine mai hankali wani bai da hankali wai za qila aminu kama amana an ƙaru a anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha wanda ya rike addini ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman ilimin addininsa yana neman halaliyarsa sai ka ɗauke shi bai san abin da ya kamata ba yau da yawa haka mutane suke yayin da mutum ya ce zai wa haramu. wannan haramu ne ba zan ci ba yanzu lokacin da wani ya tsinci kuɗi dubu ɗari biyar mai nafiyar da ya ɗauki dubu ɗari biyar ya yi cigiya mai shi aka kawo da yawa sun zage shi to ga sojan da ya samu miliyoyi shi kuma ya ɗauka ya nemi mai shi ya bayar shi ma haka za ci ai ban tsayaci ne ai ba zai kawo to kai waye kai ne ne kai wanda ya ɗauki kayan mutane ya kai kaga kenan mutumin da ya aiki mai kyawu da Allah ya umarni annabi ya umarni wanda ya kana ce shi wawa ne to kai kuma mai kai ne wawan ba mu muka faɗa ba ƙur'ani ne ya faɗa sannan kuma yaudaran mutane kullum sai cikin yaudara sai cikin makirci idan mutum kuna mu'amala da shi ka gaskiya da shi karka munafurce shi amma ka san cewa ba nufi mai kyawu ne da kai ba za ka ce da mutum zo mu haɗa mu mai kasuwanci ko kuma kawo jarinka duk wata zan baka ka kawo dubu ɗari biyu duk wata zan baka dubu biyar da sunan riba a shi ba riba yake bayar kuma hakanin ba daidai ba ne a musulunci ba daidai ba ne ka ce kawo dubu ɗari biyu duk wata zan baka ɗari biyar riba ya kai kasancewa ɗari biyar ɗin gida eh, yake fita ko dubu biyar ɗin yana fita a ciki ai akwai ranar da zai fi haka akwai ranar da zai zama ƙasa da haka akwai ranar da ma'asara ake shiga to wani zai yi wannan mu'amala sai ƙarshe me zai faru an dan yi tafiya kaɗan sai ta ai kudin ya salwanta to mu'amara da yaudaran mutane hali ne na munafikai yau a mu'amalar mu akwai a kasuwanci mu akwai a auratayya mu akwai mutum ba yi da hali ya zo yi wa mace ƙarya ya zo ya aure ta ashe ba shi bane wani ma za a tura wani ne zai je ga matar ta yadda da mijin aka auro ta aka kawo ta ashe ba shi bane mai wani shi din ne amma gidan da zai je nuna masa nan zan kawo ki ba nan bane me yasa ba za mu yi mu'amala da mutane a gaskiyan da Allah ya yi mu ba wanda yana so yayi da mu wanda bai so ya tafi saboda haka yaudara hali ne na munafikai sannan kuma ha'inci wato cin amana al algadru yana daga cikin su mutum kullum idan aka bashi amana sai cin amana yake ko kuma ya ce yi alkawari zai ba da abu kaza ko in an yi kaza zai yi kaza in lokacin ya yi ba zai yi ba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqana wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahu nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu sannan kuma jibintan wato kafirai da kiyayya ga masu imani shi musulmi ne ya yi imani amma ba ya son yi mu'amala sai da mushrikai ko sai da kafirai ko sai da arna ba ya son yi mu'amala da mumini ɗan uwansa sai sai ai su musulmai ai kaza kaza ne za ga shi wato da kamfaninsa ko a ma'aikatansa ba ruwan shi da ya sa musulmai su yi aiki a wajen wanda kuma shi wanda ba musulmi din ba zai taba kaunan ku ya zo ya sa ku ba amma sai ku zo ku sakatarinsa gashi nan wane ne sa gashi nan wane ne gashi nan wasu din wai su ne ba sa kai ka ai ba sa shiga cikin musulmai ba su kai wa ƴan uwanka ka ba kaga wai hikimar kenan sana daga cikin su daga irin ɗabi'ar munafikai suna jiran wani abu ya samu ga mumini sai su ji daɗi in kana kai kana inkirarin imani amma in abu ya samu dan uwanka mumini na mara daɗi kana jin daɗi to kai ba mumini bane don mumini yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yana so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to amma tunda kaje kana da imani kuma abin da ya samu dan uwanka mumini abu mara dadi ne an yi masa gobara sai ka zauna kana dariya motarsa ta yi hatsari kana dariya matarsa ta mutu kana dariya to nawa ne zaka yi wa bakin cikin in mumini ne dadin sa kana tare da shi rashin dadin sa kana tare da shi Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'ukum in mai dadi ya same ku zai baci amma mara daɗi ya same ku za su ji daɗi sifa ta munafukai sannan duk lokacin da ake yin aikin addini ku zo mu taimakon addini sai ka sun ja baya ba ka taɓa jin shi kalmarsa wajen taimaka addini aljihunsa wajen taimakon addini babu shi sai dai kawai a yi yana kallo in an ce balle ma a zo a ce ku zo mu je wa'azi balle uwa uba ku zo mu je jihadi ana fita sai ka ga ya sulale amma a wani wurin kuma kage yana kashe kuɗi sai kai mamaki wannan yana daga cikin siffatan munafiki sannan ina ka ce musu ga abin da Allah ya ce ga annabi ya ce fa za su juya baya sai da ra'ayinsu siffa ce ta munafiki alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yahtakamu ila as-sabuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum to wannan yana faruwa tsakanin maza da matansu da yawa namiji ya gallaza wa matarsa ya ci mutuncinta wai shine zai auro wata matar ba hana ka kai aure ba amma me yasa zaka ci mutuncin uwar gida zaka zo na gaba matarka kana waya da amarya wai karfe biyu na dare kuna hira ita kuma ta kulliya ta zo tana jiranta da wa kake magana ne ai zan aure ta ne yanzu yi daidai wannan ko kuma ya aure ta ya manta da uwar gidan wata uku wata hudu wata biyar sai dai aika musu taimani sai ko ya ce mata ba ki da girki kai ne kake rabawa ke dai ki zauna ba ki da girki ko kuma ya raba uwa da 'ya'yanta ya ce 'ya'yan nan ba su zauna a wajen ki ba sai dai a wajen wata za su zauna ko a wajen iyayenka ko a wajen wata matarka ko a wajen ɗan uwanka haramun ne uba ya raba ɗayansa da matarsa matukar tana igiyar aurensa ko ya sake ta tana karama wato ba ta yi aure ba ita ce da hurumin riƙe ƴaƴanta wuri ɗaya ne da shari'a za ta yarda ta raba ta da ƴaƴan shine lokacin da akwai gurbacewan addini ɗayan tarbiyya za ta lalace tana gidajen karuwai ne tana wani wurin da ba kyawu ko tana fita ta tafi ta bar ƴaƴan suna wasan banza ba a ba min juga rayuwarsu da addinin su ba a nan ne za a raba su amma sai ka ga mace tana kuka miji ya raba ta da ƴaƴanta ko tana kuka miji tun daga January yau muna April ba tun January mai gida ba ba wata alaka take haɗa su, in ta yi magana in kin so ki zauna in kin so ki tafi in ta je gidan iyaye kuma su koro ta to furcin yana nan ba wai karka ce matar ka kai ka auro ta a za a ce sai mu je gun malami ba inda zan je ba wanda ya isa ya gaya min akwai wacce take min kuka iyayensa sun yi magana waye ya yayi magana waye shi duk sun yi magana ya ki ji har ya ci masa ya ki ji tana kuka tana magana in sa baki to ni ina wani baki nake da shi iyaye sun yi magana ba a ji ba saboda haka munafurci kana iya kai munafurci da matarka kana iya kai munafurci da abokinka kana iya kai munafurci da iyayenka sannan kuma daga cikin sifar munafukai umarni da aikata sirri hani ga alkhairi ya na bil munkari wa yanhauna anil ma'ruf kullun aikin alkhairi babu babu su ciki ba sa su ai amma in barna ce za su yanzu ana cewa masallatiya suna bukatan jizya yanzu babu wutan nefa da zai wadatar da mutane a wajen tafsiri da karatu da sallar tarawih da tahajjud ga masu imani suna kawo amma shi ba ka taba jin kofarsa ya kofansa ya dauki hanyar masallaci ba in kana so kaga kudin sa ya fita aljihunsa to a kawo kade kade a kawo in rawan wani ne dimas ne ko waye sai kaga pat bill na 100,000 din nan fit fit fit fit ya sake cire wani ya sake cire wani dubu dari hudu dari biyar zai watsa a ce wane ya watsa da kuɗi shi kenan kaga kenan a wajen aikin shirri suna nan amma alkhairi babu su kusa sannan kuma akwai a gaskiya abin da yake gaskiya sai su dinga jefa kalma na shubha na sa shakku a cikin mutane ko sa shakku a cikin wani aikin da aka yi ai wannan ma uri da bi hada wajhullah ai wannan ba don Allah aka yi ba in an ga wani yana himma yana cikin aikin ade a wannan mai kyale shi kawai duniya yake ne wani yayi abu mai kyau a wannan ai ba abin da zai yi kullun yana zaune shi kuma ba ya da amfanin komai amma harshen sa babu kyau cikin mutane sannan kuma yaɗa saɓani cikin al'umma a cewa wannan muna tare da ku a cewa wancan muna tare da ku wannan yana da cikin siffofin منافقين واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون سنة الكسل في الدين كفاله وزن الدين وزن عباده ويجي ايكي تنبا وين من عزمي ان ياتي يا ايمي اكو عزمي شكوى عزمي كذا كفاله دونك انا عزمي اه زي بدا يصلى سيدي kamar kidi ka je bakin kasuwa ka duba mai wheelbarrow mai wanda yake zaune mai gulli mai dankali mai albasa wani tsarin itace yake wani na bebe yake ja a kuran da zafin nan kura yana buga shi don ya nemi halaliyansa amma wai ka je ka zauna a cikin yashi ka binne kanka kana zuba ruwa faso oh, kamar hawainiya ka yi himma baka gani yadda wasu suke faru kai himma babu kasala cikin addini to mai kasala ana je masa tsoro sannan kuma da izgili ga masu addini inna ma nahnu mustahzi'un ba Allah yastahzi'u bihi wa yamudduhum fi dhuyanihim ya'malun in mutum ya aiki alkhairi kadan za ki Allah baya bukata wa ومنهم من الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين fi sadaqati in mutum ya kawo sadaka kaɗan zai a ah, wannan mai Allah zai yi wani ya kawo da yawa sai yi wannan ba don Allah ya yi ba a tsadan mai nan yace ya kawo ita ɗari shida ya bawa in kuma wani yake gagalin dina fi sabilillah lita biyar na diesel da haba wannan ai darasi da yamma ba zai ba wannan kawai yana so da ya sashi cikin addu'a to laifi ne ya kawo sashi cikin addu'a kai da baka kawo ma kullum kana damun mutane mala a samu addu'a mala a samu addu'a bale wanda ya kawo lita biyar ba ce cancanta ya masa addu'a ba wannan sune la na illa juhdahum da ai wanda ya kawo lita biyar masallaci in yana da shi zai kawo lita ɗari biyar ma amma wanda bai kawo komai ba kullum yana tura takarda mala a taya mu addu'a ba mu san me yake so ba fa sannan kuma at-tajassus fi khidmat al-adu neman asiran mu'mini don a yada su cikin makiya wannan sifa ce ta munafikai duk yadda aka yi mumini dan uwanka dan uwanka ne in har kai din mumini ne to ya ka asirin mumini haramun ne yau an zo zamanin ɗaukan hoto da bidiyo da menene kawai mutum sai ya dauki hoton wani abu abu yana faruwa sai a zo ana daukan hoto wani ya zo ne yana ce akwai wani bidiyon da aka tura wani biki ake ba an zauna wani a wajen bikin sijjala ko yana da bukata wallahu a'lam irin kekek da abubuwa da aka ajiye din nan yana dan ja haka ya zuba a leda ya kalli mutane ba sa kallon shi sai ya ja wannan ya zuba a leda a ce wani yana daukar sa a kemura a shi ko bai sani ba sai dauka ya tura a duniya wannan wannan ba daidai bane a daina neman yada barna a cikin al'umma idan ka ce sai ka binciki asirin wani fato Allah zai binciki naka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya ma'ashara man amana bil lisani wa lam yadkhul al-iman qalba ya ku wanda kuka yi imani a harshen ku imanin bai ratsa suka ku ba kaga har yanzu da saura ke yace kada ku bi tsiraitin musulmai duk wanda ya bi tsiraitin musulmai fa yana man yattabi awrata akhihi al-muslim yatba'i Allahu awrata duk wanda ya bi tsiraitin wani Allah zai bi nashi wanda Allah ya bi nashi kuma Allah zai kunyata shi ko a cikin gidan shi Allah zai bi azirinka saboda haka ka rufa wani Allah ya rufa maka in ka ga wani yana wani abu in dai abun na kunya kunya ka dauke kanka kamar baka gani ba shi in yana boye maka maka numa baka ganci ba zai dan samun sakewa amma yana boye maka kai kuma yana ai na ganka ai ba daidai bane ko matar ka karka yi mata haka wannan yana daga cikin daraja matar ka tana wani abu ka zo tana dan nokewa ka dauke kamar baka sani ba to za ta ji daɗi amma ka zo kana nuna na ganki ai yakin ɓoye ba mawaiwa to darajar ne za ta boye ai to idan kana haka ɗin darajar naka zai zube wannan kadan kenan daga cikin sifofin munafikai Allah ya kiyaye mu Allah madaukaki sarki yace da manzo sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka ya rasulullah qalu suna cewa nashhadu innaka la rasulullah lalle mun shaida kai manzon Allah ne nashhadu muna shaidawa ma'ana nashhadu din yana dauke da rantsu a ciki wallahi muna rantsewa da Allah cewa lalle kai manzon Allah ne wannan suna faɗa ne ala sabilil kadhibi wal muqada'a ta hanyar ƙarya da kuma yaudara suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzansa ne wallahu yashhadu kuma lalle Allah yana shaida cewa innahum lalle su munafikai innal munafiqina lakadibun ƙarya suke yi dama siffar munafikai guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ayatul munafiki salatu daga ciki idza haddatha kadhaba idan yayi zance ƙarya yake yi to munafikai suna faɗin ƙarya Allah madaukake ce ittaqadu aymanahum sun dauki rantsan su din nan junnatan garkuwa al-ayman jam'u ne na yamin al-junna kuma shine ma yastatiru bihi al-insanu fil qital abin da mutum zai kare kansa daga tsara da ake kawo masa na takobi ko maji ya tare sulke kenan a wannan garkuwa to sun ɗauki rantsuwan nasu garkuwa ne kamar yadda Allah ya kuke na cewa wa na billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum ya yafraqun suna rantsuwa da Allah suna tare da ku alhali ba sa tare da ku suna tare da wa'intan ne kuma an sun faɗi kalmata ta kafirce sai su zo su rage wallahi ba mu faɗa ba Ya yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru da islamihim sun faɗi kalmar kafirci sun kafirta bayan su musulunci to a nan Allah ya ce wa kafaru ba'da islamihim nan kuma suna cewa mun yi imani ko Allah ya ce ya shaida ba su yi imani ba sun ɗauki rantsa garkuwa ne wasaddu an sabilillah kuma suka hana mutane gabin bin tafarkin Allah a irin wannan rantsuwansu da fajira din nan suka tsaya gaban mumini suka hana su su yi musu rantsuwa game da abin da shi muminin bai sani ba sai muminin ya dauka abin haka ne Allah ya ce innahum lalle su sa'a ma kanu ya'malun ya munana abin da suka kasance suna aikatawa zalika hakan ya same su ne rubuza aikin su da la'antan nan bi annahum saboda su amanu sun yi imani sun makafaro sannan suka yi kafirci sun yi imani sannan suka yi kafirci wani irin imani suka yi sannan suka yi kafircin a nan malamai sun yi bayanin irin imanin da suka yi amano sun makafaru ɗina bi ma'ana na taku al'imana bin lisani wa kafaru fi ƙudubihim sun furta kalmar imani sun kafarci a zuciya saboda haka imani mai imani ba zai tabbata ba sai ya haɗa wuri uku an nutku bin lisan ka furta kalmar imani a harshenka kai ikirari a zuciyarka abinda zuciyarka harshenka ya furta zuciyarka ta yadda sannan abin da zuciyarka ta yarda gaban su fi aiki ai ukun nan sun hadu shine imani malam mai risala ya faɗa al-imanu yace iqrarun bil qalbi ko wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih yaziru bi ziyarati amali imani furuci ne a harfe yarda ne a zuciya kudurewa sannan aiki ne a gabbai Imani yana karuwa idan ayyukan ka na alkhairi suna karuwa imaninka yana raguwa idan ayyukanka na alkhairi suna raguwa sannan kuma aka ce wato sun yi imani sun kafirce ma'ana wato suna cikin muminai suna cewa sun yi imani suna cikin kafirai suna cewa su kafirai wai zala kulladina amanu qalu amanna wai za qalu ila shayatin qalu inna ma'akum shine amanu thumma kafaru wasu suka ce a amanu sun makabru ana nufin waɗanda suka yi ridda ne da sun yi imani din da gaskensu amma suka yi ridda suka bar addinin fa tubi ala kudu qulubihim sai aka yi rufi a zukatansu Allah ya rufe zukatansu ba sa fahimta fahum la yafqahun su ba sa fahimta menene hakikanin imanin ba su iya fahimta ba وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون Allah madaukake yace zalika hakan ya kasance ne bi annahum amanu thumma kafaru wa tubi ala qulubihim ko wa hum la yafahuna wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum haka ne kuma idan ka gansu ujibuka ajsamuhum jikin su yana baka sha'awa jikin su yana burge ka wani ya ƙulu kuma idan suna magana ta suma alikaunihim za ka ji magana su za ka saurare su kaga sifar munafukai aka ce abdullahi bin ubai ya kasance mutum ne yana da jiki yana da lafiya yana da fasaha yana da fardini. duk wanda ya ganji zai ga mutum cikakke ba shi kaɗai ba jaddu bin qais da mut'ib bin kushair dukkan su haka suke munafiki zaka ganshi da iya magana Tana ganin shi kaga kamar mutumin kirki a zahiri alhali ba haka bane shi yasa addini ba yana kula da zahirin ka bane yana kula da hakikalin ka ne imanin ka inna Allah la yanzuru ila suwarikum inna ma yanzuru ila madha ila qulubikum wa a'malikum aikinka da zuciyarka nan da mizani ka fi mutane tsawo ka fi su kyawu ka fi su jiki ka fi su komai imani in babu ba kai mafi kaskanci su ba ka zama kana da a cikin halittu ka zama kai ne mafi muni a ganin mutane a wajen Allah kai ba mummuna ba ne duk siffar da ake kyama a ce kana da shi amma in kana da imani ba kai ne daukake a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum to Allah ya ce wato wa'annan mutane idan ka gansu ka ajsamuhum jikin su yana burge ka yanayin su zai burge ka zaka dauke su mutanen kirki in suna magana zaka saurare su amma zu ka annahum kamar ka ce su a wajen rashin amfani khushubun musannada kututturai ne da aka jingina su tutture ne na itace da aka sare kuma irin na dabino ko dai a yi rumfa da shi a yi gofa da shi amma ko kuma a sa shi a wajen gini ya toka da wani wuri amma in har ba a yi amfani da shi ta cikin wannan ba yana na a gini ba a yi da amfani wasu masu zafirin suka ce su ibn ubai da sauransu in suka suka zauna da kututturen dabino sun jinginu sun zauna kamar ka ce ba za ka bambanta su da kututturen ba wajen rashin amfani in suna magana eh za ka ji amma ba hakikari ba ne to kaga wannan siffar akwai su a cikin mutane da yawa wasu suna yaudarar mutane akwai kayan sawa na haya ko akwai motar haya mutum ya je hayan mota ya hayan kayan sawa ya je ya yi ƙarya ya yaudari mutane ya yi fo wannan laike duk wanda yake kallon kyalkyal banza nan ake yaudarar mun yi magana akan matan da ake yaudarar da mota da kuɗi ko to yaudarar nan so ake yaudara ne kullum wanda yake so ya samu abin da bayyana hannunsa shine ake masa yaudara amma ka ce ka wadatu da abin da Allah ya ajiye ka ya baka ba za ka yi daka sa kanka ba sai hanyar da ka sani yana da inganci to da wuya a yaudare ka na taɓa ku labarin ko ba nan bane wanda suka yi mun a ne? wanne? Eh? a darasu kokari? a tafsiri yau shekara ko? an yi wa wasu ‘yan kowa kuma an shigar da su sai dai Allah fi irin wannan ana yi wa mutane karka yi kar wani alhaji wane ko minista wane ya aiko maka abu kaza so ba ya aiko mun ne don ya san ba da shi ba ba don ya taimaka ba so inda gaske ya aiko mun me yasa ba zai kawo abun garin da nake ba sai a ce an baka amma abu yana wuri kaza saboda haka ka aika kuɗi a kawo abin kaga an sa ni aiki aiki furan dutsen miyuniya ka sani yurtumi na in ka ce ganda yana da araha so za ka cika kudin gandan da itace da za ka dafa Allah shi ke wani ya kulu ta suma alikawai ta annahun hushubun musannada ya hasabu na kulla sai hatin alaihim sun ɗauka duk wata tsawa a kan su ake ma'ana duk wata ayar da take magana wani hukunci za su ɗauka kamar shi da su ake yazunnuna li jubni qulubihim wa li su'i nawayahum duk wani sauki da ake kira ya ku jama'a ku zo abu gaza kadde mu ake ne jama'a aka ce amma sun dauka da su za ta aya ta sauka ta kadde mu ne ya saboda kullu sayhatin alayhi saboda rashin gaskiyar su kuma al'adu Allah ya taso ne makiya kado mana makiya nawa ne na addini min yahudihim wa nasarahum wa mushrikihim amma kamar ka ce ba wani maƙiyi na mai imani sai su Allah ce humul aduwu su din ne maƙiya Ba fa hazarhum ka kiyaye su to kaga wajibi ne mu kiyaye munafikai kuma mu gane su da harsunan su mu gane su da irin mu'amalar su sai kuma mu yi addu'a Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya ce qatalahumullah Allah ya la'ance su ya tsine mu ya nisantar da su daga rahmatu anna yubahun ta ya ake kawar da su ta ya za a kawar da hankalinsu daga imani na haƙiƙa shin in suka yi imani me nasu zai ragu me nasu zai tawaya ba abin da za su tawaya sai dai hubusu na zukata lalacewa zuciya ta sa da suna ganin ba za su yi su cimma burinsu ba sai da munafurci. Wani dafina وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah madaukake ce wa idza qila lahum kuma idan aka ce da su ta'alu ku zo yastaghfir lakum rasulullah manzon Allah ya nema muku gafara a wajen Allah me ya kamata mai imani yi? zo annabi ya roƙo maka Allah Allah ya gafarta maka kaga mai imani zai zo amma su lawau ru'usa ba sai su kada kawo ne <laughs> wai wai za a je wai wai annabi zai gafarta zai wai wai sai wasu maganganu wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun masu tafsiri da yawa sun yi magana akan wannan aya kamar Imam Ibn Kathir da Zaura sun yi magana akan cewa ayar tana magana ne akan abdullahi bin ubay bin salul da mabiyansa ibn ishaq ya kawo cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina wato bayan yakin uhud ya faru ibn ubay bin salul ya tashi wato a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai ya tashi ya ce ayyuhan nas hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akramakumullahu bi wannan manzo ne na Allah Allah ya karrama ku da shi sai wasu suka kama rigarsa suna ja suka ce ka zauna ka zauna don wannan ba wuri ne da ya kamata ya yi magana annabi yana hudu ba ka tashi gana magana sai suka hana shi sai shi ganin ya fita yana tuttura mutane sai yana cewa wato wallahi kamar ka ce ma wato na faɗi wani abu ne wanda babu kyau yanzu wannan abin da na faɗa da kuskure ne wasu mutane an sarawa suka same shi a kwabon matsalar suka ce kai tonka me ya same ka ne ka je wajen annabi ka nemi abuwa akan abin da kai din nan ya annabi yana hudu ba za ka tashi kana magana sai ce wallahi ma abtaghi an yastaghfira li wallahi ni bani bukata ya nema min gafara wasu ka ce law ataita rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altahu an yastaghfira lak ina ma da ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka roke shi ya roƙa maka Allah ya gafarta maka fa ja'ala yalwi ra'sahu wa yuharrikuhu istihza'an yana kada kansa yana jigiya ta fuskar istiza'i izgili wato ya fi karfin ya je annabi ya neman masa gafara imam ibn kasir ya kawo abu nakas maganansa shi ma ya kawo magana ibn ishaq din wato kuma ya da kawo magana a bayan gazuwa bani mustalik ya ce wannan ya faru a sha'aban shekara biyar na hijirar mazo sallallahu alaihi wa sallam wani gulam na umar bin khattab wanda ake ce da shi jahjah bin sa'id al-ghifari yana tafiya ya yi muzahama tare da amsarawa suna cikin tafiya sai sinani yake cewa ya ku amsarawa sai jahja ya ce ka ce da ya ma'ashar muhajirin da ya ce ma'ashar muhajirin su ibn ubai ibn salul sai ya yi fishi yana tare da wasu mutane suka yana cewa yanzu wannan abin suke mana to bari idan muka koma madina za mu musu ba daɗi yana ta wala in raja'na ila al-madinati da yukhrijanna al az minha al-azal idan muka wato wannan kiran da suka yi wannan yace an muhajirai wannan yace an farawa wannan dan muzahama da suka yi dan kowa sai ya nemi taimakekke ne a wajen mutanensa muhajirai suka nemi taimako daga mutanensu an farawa suka nemi taimako sai ibn ubay ya ga cewa muhajirai sun zo kamar sun yi musu ba daɗi har yana nuna cewa ai misalin mutanen madina misalin mutanen maka da suka yi hijira wai abin da suka yi kamar yadda mutum yake cewa san min salbaka ya kudu wata ka kosar da karenka ya cinye ka wato yana so ya nuna an sarawa sun zo suna jin yunwa sun karbe su sun ba su abinci yanzu sun koshi za su yi musu ba daɗi kaji abin da yake faɗi umar dan khattab radiyallahu anhu yace ya rasulullah mur abbad ibn bishr falyadrib unqa abdullah ibn ubay ibn salul ya manzo Allah ka umarci uh, abbad mana ya sare wuyan ibn ubay ibn salul tunda munafirci sa ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kaifa idan nasu tahaddatha ya umar ya za a yi mutane sun zo suna magana cewa inna muhammadan yaqtulu ashaba ko anna muhammadan yaqtulu ashaba ya za ka ce idan mutane suna cewa muhammadu yana kashe abokanansa la walakin nadi ya umar annasa bin rahim ba za a yi hakan ba ya umar ka kira mutane a tashi a yi tafiya sai aka tashi aka yi tafiya yayin da abdullahi bin ubayi ya zo wato wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hanzarinsa wa halafa billahi ma qala alladhi qalahu inda zaid bin arqam ya rantse da Allah wallahi bai faɗi abin da ya faɗa dan ba a wajen zaid bin arqam annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula da shi ba ya tafi wato cikin <clears throat> sahabbai sai ga shi nan ya zo ya gamu da usaid bin huzair sai ya ce da shi ya ce da mazu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah laqad rafta fi sa'atin ma kunta taruhu fiha kai tafiya a lokacin da baka saba tafiya ba don annabi akwai lokutan da yake sauka in ana tafiya in rana ta yi zafi zai sauka wani lokaci da daddare zai sauka akwai lokutan da yake tafiya yake sauka to a lokacin da hayaniyar ta kawo annabi ya ce da umar ce da mutane ku tashi a kama hanya a tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace amma balagaka ma qala sahibuka ibn ubay baka ji labarin abinda abokin abokinka ibn ubay ya faɗa ba za'ama annahu idza qadima madina annahu sayukhrij al'azz minha al'adl yana cewa idan aka zo madina masu daraja za su fitar da kaskantattu wa yake nufi da masu daraja yana nufin su din yana nufin kaskantattu yana nufin musulmai da suka yi hijira fa qala usayd usayd yace fa anta ya rasulullah al'aziz wa huwa adh-dhalil ya manzo Allah kai ne shi ne kaskantaccen to annabi sallallahu alaihi wasallam wato aka ce ya fita a wannan lokacin ne don ya koya wa mutane ba lokaci ɗaya ake abu ba akan iya canza lokacin da baka saba yin abu ba in ta kama za ka yi wannan li yu'awwidan nasa bi safar fi don ya koya mutane tafiya irin wannan lokacin ne a ɗaya ruwayar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya aika da zai ya karanta wannan aya sai ta yi lalle Allah madaukaki ya faɗi gaskiya cikin abin da ya faɗa wannan mutanen sun faɗi abin da suka faɗa suna cewa ba mu faɗa ba sun faɗa shine Allah madaukaki ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum idan aka ce ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ku gafara daga Allah sai su kawar da kawunan su wa ra'aytahum astaghfir zaka ga suna kangewa suna girman kai Allah ya ce sawa'un alaihim daidai yake a gare su astaghfarta lahum ya manzo ka nema musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba kaga an gama tabewa kuma ya same su wannan wato suna raye akai haka ka duba mu'jizar alqur'ani su ibnu ubay din da su dan qaisu din da sauran munafikan duk suna nan Allah ya saukar da aya ko annabi ya nema musu gafara ko kare nema musu Allah ba zai gafarta musu ba har suka mutu Allah bai gafarta musu ba kuma suna raye ba su iya yin aikin da za a gafarta musu ba Allah ce lan yaghfira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal saboda Allah madaukaki ba zai shirye da waɗanda suke fasikai ba Allah ya kiyaye mu daga fasikci هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا صبوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله جل قدرته يتي هم الذين يقولون كما سنة وإن دسكي تيوى لا تنفقوا لديك دكتير على من عند رسول الله قوان ديك وجمع الله صلى الله عليه وسلم إذن أهل الصفة فقراء المهاجرين da yake ba su da hali ba su da ƙarfi sai abin da aka ba su ko abin da suka samu na ganima su ne suke amfani da shi sai munafukan da suke gawa su cewa kada ku ciyar da waɗanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta yanfaddu har sai sun dare sun bar shi talaucin kawai zai sama su bar shi to ba su sani ba ai buwayan nawa ne ne sai Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ardh khaza'ini taska taskoki na sammai da na ƙasa na Allah ne arzikin daga Allah ne hissan wa ma'anan Allah ne ke bayarwa walakin almunafiqin sai dai munafiqai la yafqahuna ba sa fahimta cewa abin haka yake su abin da suke gani kawai suke yi a ai jarin nan in kai kaza zai zama kaza in ka juya kaza zai zama kaza ba sa tunanin wanda ba yi da shi din Allah zai bashi Allah idan ya ce kai arziki to a cikin mafi kaskancin sana'a sai kai arzikin da ba an raina sana'ar a jakuta ba ko ba raina ba amma nawa suka kudin ji a jakuta roban silifar matacce ana sayarwa kashi kawon kawon shanu kashi talauci ba abinda ba zai kawo ba ga shi duk ya zama sana'a duk sana'a da aka fi rainawa sai ka gama ta yana kudin cewa hatta yankan farce eh lokacin da akwai mashin za ka gama yankan farce akan mashin ba zai zo ya tsaya da ya sauka ya yi ma yankan farcen kai ma kanka kariyar ka kace za ka bashi naira hamsin ko ɗari yanayin da ya zo din zai sa ka bashi mai ɗan ƙarfi har Allah ya dauka shi saboda haka sana'a kowace sana'a ta halal mutum ya kama arziki daga Allah ne kar mu daina sana'a renar sana'a ta samu muka lalace muka zama masu bara suka fi yawa cikin barayi suka fi yawa a cikin ba yanayin da ba za a shiga ba za a shiga ba sai an yi sata ko wanda bai kamata a ce yana roko ba zai tashi a cikin masallaci zai yi roko zai nuna shi daga wani gari yake shi kuma ga anguwansu to wannan duk laifin sana'a raina sana'a kuma kar a raina sana'a kuma a yi gaskiya cikin sana'ar sai ga Allah ya ɗaukaka amma kai da fara sana'ar ka sa rashin gaskiya wannan ya ce ma Allah ya isa wannan ya ce Allah ya tsine sai ina za ka yi gaba saboda haka munafukai ba sani ba lillahi al'izza daukaka da buwaya na Allah ne walillahi khaza'inu samawati wal ardi ko walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna kuma suna cewa la'in Raja'ana, raja'na ila madinati idan muka koma garin madina la yukhrijanna al-a'azz lalle madaukaka din nan sai sun cire al-azmin ha daga cikin madinan al-azalla kaskantatun al-qa'ilu anan shine abdullahi ibn ubay ibn salul sai dai al-qur'ani ya dangana magana ga dukkan saboda liridahum bi qawlihi saboda sun yarda da abin da ya faɗa sai Allah ya ce suna cewa amma shi shine yi wannan magana duk wanda ya yarda da magana kamar shi ya faɗa sai Allah madaukake ya ce to walillahi al'izzatu ko buwaya na Allah ne subhanahu wali rasulihi da kuma buwaya na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina kuma na masu imani ne wanda ya imani yana cikin buwaya don yana tare da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam walakin almunafiqina la ya'lamuna sai munafiqai ba su sani ba abin da suke faɗa sun dauka wannan da suke ciki ne yanzu shine kamar zai dawama babu dawama sai ga Allah ba hali da zai dawama ga dan adam yau kana cikin dukiya kana da direba talaka kana da dan boyi talaka kana da dan aike talaka wallahi ka daina walakanta su Allah zai yi juyin da kai ne zaka zama masinjan masinjanka kai ne zaka zama mai gadin mai gadinka ko ka zama direban ka me zai gagari Allah kana kwanci a bayan mota yana janka kana ba shi umarni wata nan kai din ne kana zuwa kaje ya baka dama kai tuki a haba ba ba bai kamata ba a wallahi na yadda da in je ji bara ba gara na isa yanzu in na zo na roke ka ai zaka gaji ne to shikenan baba ga wannan pickup din da kai ne kana masa tsawa kana jefa masa makulli me yasa zaka jefa driver makulli wannan raina dan adam ne shi dan adam ne ko da aiki yake maka Allah ne yasa ya yasa na karkashinka da ganin damansa ne in ya ga dama kai ne a karkashinsa duk lokacin da wani ya zo ya ma roƙo ko wani abu wallahi duk yadda ka ji ba daɗi a ranka kai kokari ka bai wa zuciyarka hakuri kar ka fito masa da rashin daɗin nan ba mamaki Allah zai jarrabe ka na taba ba ku cintar kaza mai kaza ko mai kaza mai bara da mai kaza na gaya muku wasu sun manta mutum ne yana da matarsa suna cin abinci ga kafin kaza almajiri ya zo ya yi bara sai mutumin ne wa almajirin tsawa kai tafi nan ba abin almajiri ana almajiri ya tafi Allah ya juya zamani ya talauci ya kasa rike matar har ya shiga yana bara almajirin da ya zo ya bara kuma shi ya yi hamtakin gida yana cin kaza da matarsa da almajiri ya zo ya bara sai ya ce da shi mai gidan ya ce da matarsa ɗauki kazan nan ki kai wa almajirin ta dauki kaza ta kai wa almajiri da ta je ta buɗe za ta mika masa sai ta ga tsofin mijinta ne sai ta bashi kaza sai ta juya tana kuka ta ce yana cewa me don kaza da kika bari kina kuka sai ce ai wannan shine tsofin mijina sai ce ai ni ne tsofin almajiri wannan ko fulani aka yi ko almara aka jirya akwai wa'azi kuma dai yawa yana faruwa saboda haka karka ji ka isa Allah zai ce baka isa ba walakin almunafiqina la ya'lamun na'am ya أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله كريم بهذا إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله